wannan lokaci a wannan safiya kuma a wannan rana mai albarka ta 22 ga watan ramadan ga mu a wannan babban gari mai albarka garin billiri a jihar gombe nigeria garin billiri a jihar gombe nigeria wanda muka kawo ziyara ta musamman a wannan gida na correctional correctional center yanzu an daina cewa gidan kurkuku sai da ce correctional center wanda mun kawo ziyara ne ga 'yan uwa waɗanda Allah ya jarabe su suke wannan gida da wanda ya zo da laifi da wanda ba da laifi ya zo ba kamar da aka sani cikin karantarwa addinin musulunci da koyarwarsa akwai kyautatawa akwai kuma ziyara akwai zumunci kuma musamman a wannan wata mai albarka watan ramadan wata ne wadda yake na kyautatawa wata ne wadda yake na farantawa wata ne wadda yake ya kamata ka shigar da farin ciki ga dan uwanka da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba da haka mun zo wannan gida na billiri gidan gyaran hali na billiri kuma alhamdulillah sun karbe mu hannu biyu ga shugabannin gidan nan ga su duk kuna ganin su a tsatsaye ga sunan masha Allah ga sunan duka ah, muna shaidawa duniya cewa sun girmama mu sun karbe mu hannu biyu-biyu Allah ya saka musu alkhairi kuma tare da karkashin goyon baya da kuma amincewar su gaba ɗaya na jihar Gombe wanda chief controller kenan ake cewa na wannan jiha wanda yana ba mu haɗin kai duk shekara duk gidajen kaso da zamu je gidan gyaran hali da zamu je na jihar Gombe gaba ɗaya wannan shugaba yana ba mu haɗin kai da kuma duk gabanin gidajen suna ba mu haɗin kai da haka mun zo mun yi musu nasiha ne mun isan musu da sako, mun faɗakar da su su gyara halayensu tun da daman gida ne na gyaran hali dai inda aka ce gidan kurkuku to gidan gyaran hali ne kuma alhamdulillah su ma sun karɓi mu hannu biyu kuma sun karɓi saƙon da aka ba su a wannan tafiya ce wanda muka zo a ƙarƙashin tsarin gudanar da tafsiri na alƙur'ani da muke duk shekara a wannan jiha mai albarka kuma a wani gari da ake ce da shi garin kuma akwa local government da aka da nan da kuma babu nisa sosai kuma alhamdulillah Allah ya kamu duk shekara muna zuwa kuma Allah bai hana mu buga shi bana ma mun zo a karkashin tafiyar mun taho da kayayyaki na kyaututtuka da su masu gidan suka ba mu dama cewa a gaya wa duniya ga abin da aka yi musu na alkhairi suna godiya kuma don wani ya koyi yan uwa a tuna da yan uwanmu da suke gidan kaso a taimaka musu suna buƙatar waɗannan abubuwa ba ƙaramin buƙata ba da haka abin da wannan tafiya ta kawo ta kawo musu ga ga ga ga, ga sample wannan suga kowane ɗaya an ba shi irin wannan suga wulli dan ya buɗe baki da shi ga kuma sabulu nan na na wanki kowa an ba shi ga kuma wannan omo ne shi ma na wanki ko wanke-wanke a ciki an yi kulli akwai magi kamar yadda kuke gani ana buɗewa kowa za a bashi paket ɗinsa ne a ciki ga magi kowane mutum ɗaya sai ya mallaki wannan magi kamar guda goma ne a ciki da kuma omo da sabulun dai duk da aka gani wanda ya gani anan wannan shine misalin sa gashi a cikin kwali a wanda duk kowa da kowa duk an rarraba wa mutane alhamdulillah Allah saka da khairi sannan waɗannan robobi shi kuma suna amfani ne da shi wajen karban abinci Q layi da suke yi wajen karban abinci mu ma a matsayin mu na ƙungiyoyin da'awa na karantar da musulmi akwai gudunmuwar da mu ma za mu ba wa gwamnati ba za mu ce sai gwamnati kaɗai za ta yi ba kaga wannan roba ce ta karban abinci plate to shi ma mun ba su wani kaso wanda za su rinka karban abinci a faranta musu da shi ga kuma alhamdulillah cikin taimakon Allah da shi ma nan yi wani dan take away haka kaɗan na dan wani abu ne a ciki amma ba zan faɗa ba sai wanda ya bude kawai zai gani yawwa to gashi nan shi ma ta kawai an kawo da abinci a ciki muna fatan Allah ya albarka kuma duk wanda ya bada sa wajen taimako wannan bayan Allah Allah taimaka masa da haka muna yi wa al'umma kira a irin wannan wata mai albarka don Allah mu tuna da gidajen kason mu yan uwanmu nan da suke cikin zafi suke cikin matsi aka ɗaure su a san cewa su san suna da yan uwa su san cewa addinin musulunci addini na tausayi addini ne na jin kai addini ne na taimakawa da haka muka kawo ziyara wannan gida na billiri a wannan rana mai albarka kuma ranar 22 ga watan ramadana a shekara ta 1444 hijira na sallallahu shan shekara ta 2023 Allah ya yi wa kowa albarka ranka ya dade muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya ba da lada ga da ƙarshe za mu baka abin magana don ka ka ka rufe insha Allah ta'ala muna godiya Allah saka da alkhairi salamu alaikum duk duniya gaskiya doctor wannan din ba abin zamu iya magana shi sai dai gode ga Allah because ko shekara ina kamar irin wannan gudumawa ina kamar irin wannan tamako kuma gaskiya abubuwan da yake muke murna daga gare shi Allah ne kadai zai saka masa kuma kamar yadda ya faɗa kan cewa kowa ya zama da cewa ya samu koi ga wanda din because gidanmu nan is a medium security professional service so wurin da cewa ya zama ta cewa mutane da aka kawo su waɗansu sun yi laifi waɗansu ba su laifi ba because ya kamata su zo na su koya sana'a su koya canji su koya kuma da komi kuma muna da matsaloli da yawa wanda ya kamata mutane su samu shiga su ɗan tamaka mana a cikin wannan gidaje din doctor we are very grateful we are really grateful and, and we appreciate your you. effort and support to us thank you very much abinda na manta ban faɗa ba ya kamata mutane su sani an ce duk lokacin da mutum ya yi abin kirki abin kwarai ka faɗa ka yada wato wani abin da ya bamu wasu peculiarities wasu abubuwa na daban da muka tara a wannan gida na kasu na billiri wato abin zai baka sha'awa kwarai da gaske waɗannan mutane ba abin da namu ce musu sai dai Allah muku albarka kuma ya kamata gwamnati ta san da wannan gida na billiri wallahi suna kokari Allah shine shaida a nan gidan kamfanoni ne a cikin nan gidan ba kamfani ɗaya ba kamfanoni a cikin wannan gidan ba wai kamfani ɗaya ba fa insha Allah ta'ala za mu nuna wa mutane su ga misalin abubuwan da suke yi a gidan nan na gidan kaso wai don mu nuna mutane cewa an samu an samu canji a cikin gidaje na kaso yanzu irin waɗannan ma'aikata masu basira suna koyawa duk wanda aka kawo shi ko dan kwaya ko barawo ko dan fashi ko wanda bai da aiki mai yawon banza ya shigo nan ana koya mai sana'a yanzu abu mamaki wannan takalmin a gidan nan aka yi shi za ka yi mamaki ka duba kamar daga ne aka kawo shi a gidan nan aka yi shi ni kaina da na zo na nayi na nasiha aka ji dadin wa'azi na sai aka je komun wanda aka ce malam ga wannan kai ma ka rike kaga wannan takalmin ne aka ba shi a gidan nan aka yi shi wannan kuma saboda ƴan uwanmu da suke karkara zafi da ake ciki yanzu wannan mafici ne ka duba malam fresh air iska mai daɗi alhamdulillahi ka gani kuma abin da za ka yi mamaki da me aka yi shi wannan buhu ne na leda na buwa na siga ka gan shi ashe idan an sha siga aka gama ba jefar da leda ake yi ba gashi ka gani wannan wani beza ne ake sayar da shi buhu ne fa na leda ko buhun siminti ko buhun shuga na dangote ko buhun shinkafa ko buhun taki da wannan fa ake yi yanzu wannan in an kai shi kasuwar ƙauye warwaso ake yi amarya idan za ta je gidanta a ƙauye amarya in za a kai ta sai a siya mata wannan duk inda ka ga wannan a Najeriya daga billiri aka yi shi in dai irin wannan ne ka dube shi da tsari eh kuma ana sayar da shi don me don su rage wa ainihin inmat ɗinsu zafi da bacin rai akwai hula irin wannan ta kaina suna yi suna yin tukunya ta abinci suna yin ainihin shampo na wanke kai na mata suna yin uh, wannan me yake uh, ce abun wanke din nan morning fresh suna yi nasu made in nan gidan uh, correctional center billiri suna suna man shafawa suna suna yin jaka ta mata jaka mai kyau ta mata da kujera ta zama a yanzu haka ni dinnan da nake muku bayani a inda nake karatun tafsiri akwai kujerar da aka yi ta a nan gidan katuwa jibgegiyar kujera haka suka ɗauka suka kai mana ita gudunmuwa in zauna a kanta in ja aya da hadisi kuma a nan gidan aka yi ta wannan masha Allah wani abun farin ciki ne muna kira ga sauran gidajen kaso gaba ɗaya correctional centers da ake da su a Najeriya don Allah dabbaka wannan a koyawa yaran mu sana'a kuma gwamnati ta yi appreciating efforts su, ƙoƙarin da suka yi na koyawa waɗannan yara sana'o'i da dogaro da kai wannan misali ne kadai na nuna muku dangane da abubuwan alheri da aka yi a wannan gida ba abin da mu muku sai mu je mu ci Allah muku albarka yanda kuka kula da ƴaƴan mutane Allah kula da naku kuma wannan ya nuna mana yanzu an samu canji a gidan kurkuku yaran nan suna cikin farin ciki suna cikin walwala suna dariya suna jin daɗi kwarai da gaske so muna fatan Allah ya taimake mu Allah kuma ya ba mu dacewa Ƴan uwa musulmi za mu dakata a nan insha Allah kuma sai mun sake haɗuwa karo na gaba za mu ƙara gaba insha Allah ta'ala za ku sake jin mu mun yi wannan ne ba dan koyi ba dan zaburarwa saboda al'umma su tuna da waɗannan mutane a taimaka musu Allah ya taimaka mana gaba ɗaya albarkacin wannan wata na Ramadan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu